Irmiya Sura ashirin Irmiya da Fashhur Da firist nan Fashhur ɗan imar babban ma'aikaci a cikin haikalin Ubangiji, ya ji Irmiya yana annabcin waɗannan abubuwa, sai ya sa aka yi wa Irmiya duka aka kuma sa shi a turu a ƙofar bisa na Benyamin a haikalin Ubangiji. gari sa'ad da Fashhur ya fitar da shi daga turu, sai Irmiya ya ce masa. Ubangiji ba zai kira ka Fashhur ba, amma ya ba ka suna Magog sabbib. gama ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan maishe ka abin razana ga kanka da kuma ga dukan abokanka, da idanunka za ka gan takobin abokan gaba yana kashe su, zan miƙa Yahuda duka ga sarkin Babilon, wanda zai kwashe su zuwa Babilon ya kuma kashe su da takobi. zan ba wa abokan gābansu dukan dukiyar wannan birni, dukan amfaninsa, dukan abubuwa masu daraja na sarakunan Yahuda, za su kwashe su ganima su kai su Babilon, kai kuma Fashur, da dukan waɗanda suke a gidanka za su tafi zaman bauta a Babilon, a can za ku mutu a kuma binne ku, da kai da dukan abokanka waɗanda ka yi musu annabce annabcen ƙarya. Damuwar Irmiya Ya Ubangiji, ka ruɗe ni, na kuwa ruɗu; ka fi ni ƙarfi, ka kuwa yi nasara; na zama abin dariya dukan yini, kowa yana yi mini ba'a, duk sa'ad da na yi magana nakan tā da murya, ina furta hargitsi da hallaka, haka magana Ubangiji ta kawo mini, zagi da reni dukan yini; amma in na ce, Ba zan ambace shi ba,’ ba zan ƙara yin magana da sunansa ba, sai in ji maganarsa a cikina kamar wuta, wutar da aka ƙulle a ƙasusuwana, na gaji da danne ta a cikina, tabbatacce ba zan iya ba. Na ji mutane da yawa suna raɗa cewa, Razana ta kowace fuska, mu kai ƙararsa, bari mu kai ƙararsa, dukan abokaina, suna jira in yi tuntuɓe suna cewa, Mai yiwuwa a ruɗe shi, sai mu yi nasara a kansa. mu fansa a kansa, amma Ubangiji yana tare da ni, kamar babban jarumi, saboda haka masu tsananta mini za su yi tuntuɓe, ba kuwa za su yi nasara ba, za su fāɗi su kuma sha mummunar kunya, ba za a taɓa manta da rashin bangirmansu ba. Ya Ubangiji Maɗaukaki, kai da kake gwada adali, kana bincike zuciya duk da tunani, bari in ga sakayyarka a kansu, gama a gare ka na miƙa damuwata. Ku rera ga Ubangiji, ku yabi Ubangiji; ya kuɓutar da ran mabukaci daga hannuwan mugaye, La'ananniya ce ranar da aka haife ni, kada ranar da mahaifiyata ta haife ni ta zama mai albarka; la'ananne ne mutumin da ya kawo wa mahaifina labari wanda ya sa shi ya yi murna cewa, An haifa maka yaro ɗa namiji. Bari mutumin ya zama kamar garuruwan da Ubangiji ya tumɓuke ba tausayi. Bari yă ji kuka da safe, kururuwan yaƙi kuma da tsakar rana, gama bai kashe ni a cikin ciki ba, da ma ya sa cikin mahaifiyata ya zama kabarina, cikinta ya faɗa da har abada, me ya sa na ma fito daga cikin ciki, in ga wahala da baƙin ciki in kuma ƙare kwanakina da kunya?